rigimar da ta kunno kai a kasuwar tumatur da ke birnin kebbi ta biyo bayan wata doka ce da sababbin shugabannin kungiyar 'yan tumatur suka kafa ta hana motocin da ke kawo kayan miya wuce sama da uku a kowace rana maimakon goma ko sha ɗaya da da a can aka sani suna kawowa kasuwar tumatur ta birnin kebbi da ke kara kusa da babbar kasuwar birnin kebbi na ɗaya daga cikin wuraren da ake hada-hadar kasuwanci inda ɗimbin mutane ke neman abin baiwa bakin salati a kowace rana kuma daga nan ne ƙananan masu kasa kayan miya ke sayan abubuwan da suke zuwa unguwanni suna kasawa wannan kasuwar ta kasance wurin da ake tarawa gwamnati kuɗaɗen shiga masu ɗimbin yawa amma kamar yadda wasu masu kasa tumatir suka ce abin ya canza ganin yadda wannan dokar ta ka'idance yawan motocin da ka iya kawo kayan gwari domin a sayar shugaban masu kasa kayan miya na karamar umar birnin kabi malam yakubu musa da yake wa liberty talabijin bayani ya ce motoci na kayan gwari uku sun yi wa garin birnin kabi kaɗan saboda haka yin haka ya jawo ƙarancin kayan miya tare da sa wanda ke akwai tsada korafin mu muna da bukata duba mana ta jaye mana layi ga kasuwanci eh, kowa ka iya kawo kaya birnin kebe domin al'umma su samu sauki ya kawo kaya muna da makota garuruka a garin jega wannan layin da an kasa a garin jega babu shi argungu babu shi sokoto babu shi Legas babu shi guso babu shi dukkan waɗanga wuraren babu waɗanga layi mu birnin kabi a garin birnin kabi ita babbar kasuwar mu gaba ya za a ce a samu na wannan doka a samu na wannan tsanani wanda mu wadar shi ba sai dai shugaban kungiyar masu sai da kayan gwari na jiha wadda ita ce kungiyar da ta kafa wannan dokar ya ce abin ba haka yake ba domin wannan dokar sun kirkiro ta ne domin kare haƙƙin mambobinsu amma ba don su musguna ma masu saye ba. Idan aka ce ai ba mamaki idan aka ce an zo an ce mutane masu yin abu sun haɗu sun zama huska ɗaya sun zama abu ɗaya domin karrama mutuncin kansu da sana'a su abin da yake nan birnin kano a halin yanzu ina sa ran yau kila mun saukar da je jefaye ta kai guda uku a ƙananan mutuncin kai guda shidda kuma wannan tumatir da izinin allah yana rawata mutanen birnin kano su san shi domin abu ne wanda bai ɗaukar lokaci na lalacewa su kuma hostel nan gare mu zuwa su kasa shi su ma za su shi hankali kwance zo su shi akwai mai sayan rabin kwando akwai mai sayan kwando biyu akwai mai sayan kwando hudu su ma hostel da shi cikin natsuwa domin gobe su za su sai wani ba tare da ya cutar da mutane akan lalacewa wannan tada jijiyar waya tsakanin bangarorin biyu ya jawo rudani a kasuwar inda yanzu haka masu ruwa da tsaki ke shiga tsakani domin samar da maslaha hamza galadi mazuru labarin libaci daga birnin kebbi